farfesa akwai hasashen da hukumar imf ta yi na cewa kasashen wato kudu da sahara za su samu bunƙasar tattalin arziki bayan farfadowar wato tattalin arzikin manyan kasashe irin su najeriya shin ko me kuke ganin wato ita imf ta yi la'akari da shi eh to ina kyautar dai su suna tunani ne akan abubuwa guda biyu ko uku da suke faruwa a Najeriya da wanda yake ba da karfin gwiwa a kan cewa za a samu bunƙasa tattalin arziki. Na farko dai akwai ishu na maganin wannan 'yan ta'adda da ake yi sosai. Wato 'yan ta'adda na Niger Delta koko na Boko Haram? Na Niger Delta, Boko Haram da shauransu masu kidnapping da masu fashi da makami. Eh, an yi sa'a Allah ya sa an samu gwamnati wanda take da shiri mai kyau wajen magance duk waɗannan matsaloli kuma magance sun ya sa an sami zaman lafiya wanda ake fatan ya zama mai ɗorewa. To duk wani harkar cinikayya, duk wani harkar zuba jari, duk wani harkar bunƙasa tattalin arziki yana buƙatar irin wannan zaman lafiya. Hmm. Na biyu kuma shine matsalar cin hanci da rashawa. Wanda an san wato ko shi wannan ma rashin zaman lafiya cin hanci da rashawa nan shi da rura shi to ya yi kanta sosai a Najeriya. Tun za a samu shugaba wanda ya shirya sosai akan ya tunkari wannan matsala ta cin hanci da rashawa. akwai wani abu da kuke ganin profesa kamar zai iya kawo cikas ga shi hasashen na imf to eh, abin da da kawai zai iya kawo cikas shi ne ci kamar matsalar yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne wanda yake gwamnatin na yi su ma kuma waɗanda suke wannan harkar ta eh, cin hanci da rashawa su ma suna yi kamar yaƙi ne to za a iya samun cikas idan su suka yi nasara wanda ma ba ma fata nasara ko kaɗan. Farfesa wata matsalar shine yadda aka samu hauhawan farashi kuma akwai wannan matsalar idan har farashi ya sama wani lokaci yana da wahala ya dawo musamman ma a Najeriya saboda babu wani kyakkyawan tsari akan takaita farashin. Eto eh in da yana yin saman yana zama a can sama ababen abin da ya sa din baya saukowa idan farashi ya yi ƙasa kaga yanzu kamar farashin dala ya fara yin ƙasa ya fara karewa ba ma fata ya sama saboda kaga idan aka samu eh, cin karfin wannan matsala ta eh, rashawa da cin hanci kudaden ma da ake kokoyewa da za a fito da su yayin da dalar nan ta wadata babu ba ta da karanci ta wadata to za a ga um, dole darajar ta ta yi ƙasa kuma darajar naira ta yi sama da haka farashin kayayyaki su ma za su dinga yin ƙasa har a kai lokacin da an Allah da dukkan abubuwan more rayuwa ba su gagari 'yan Najeriya ba. To muna godiya kwarai da gaske farfesa da ka ba mu lokacin ka muka tattauna da kai. To da Allah ya taimaka.